قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ubangijinsa ya ce masa ka tafi kai da duk wanda ya maka biyayya a cikinsu ai wutar jahannaba ita ce sakamakon ku, kai da su cikakken sakamako kenan bisa ayyukanku